ta umar din da kaga abun da ya faru tsakanina da diyar zaidu ya kira surukinsa sa'alad niyan nafaqata ta zo tana matsa mini sai na biya ta abun ciyarwa wato sai na bata kayan cefa ne ta matsa mini ta matsa mini fa qumtu ilaiha da nika ta matsa mini ni tashi fa waja'atu nuqahani ta kauyanta kasa sai ga manzo Allah kilkice da dariya sai <laughs> ai to dama haka nika so iri dariya fadhahika rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla dariya wa qala hunna hauli kama tara yasalnani an nafaqata yace to ni ma ga suna ni ma ga sunan suna zagaye da ni in kai gudata binta zaidin ce ita kadai ka tan matsa maka haka ta ka wuyanta to ni ga sunan tara duk zan tashi in ta ta ka su yace ni ba shi addaidai ba Umar ba don ta abin ka ce wai zaka buge ta ko zaka ba haka addaidai ba umar shi ko umar ya haka ne dun manzo Allah ya dariya kawai ka gani fa qama abubakar ila ibnati abubakar sai ce to shike da sai tashi ta madiya sa Aisha liyar duriba hadoya da kita yanzu ku ne kuke wa manzo Allah wannan ya ta sama diyarsa wa kama umar ila ibnatihi hafsa shi ma umar ya ta sama diyarsa hafsa liya dariba hadiya da keta wa kilahuma yaqulu dukkanin su da abubakar da umar abinda suke cewa tasalna rasulullahi ma laysa indahu za ku zo kuna roƙon manzo Allah ku ce sai ya baku abin da bai da eh ke wance Aisha kina da hankali ko yanzu ki zo ki tambayi manzo Allah abin da baya da ke Hafsa inji Umar dama kuma Hafsa biyar Umar dama wallahi tsoron Umar suka gida ne don da ita da iyayenta duk tsoron Umar akai <laughs> gaskiya ne umar abubakar adda dan sassauci wallahi umar kan ba sassauci wallahi saboda tsoro na kai hafsa yanzu ku za ku zo kuna roƙon manzo Allah da baya da wata ruwaya ma cewa abubakar ya ma Aisha duk da kike bukata ki tambaye ni kake saki tambaye manzo Allah duk da kika so ki tambaye ni da duk ya baki ki karba hannu biki gode masa da bai baki ba ki zo waje na mana shi ma umar ya gaya mahafsa haka to kaga yanzu an yi solbin ɗin biyu sauran wa <laughs> kaga har yanzu akwai matsala gidan shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai musu nasiha shi ma kansa ya guda musu zamantakewa tsakanin eh, miji da mata so dole ne sai an sa siyasa a ciki mace wani lokaci sai ka hada kai hadda ta ƙarya ƙarya sai ka hada wata rana ka gani har da ƙarya wani lokaci sai ka hada don je ka gamsar da ita manzo Allah ya musu nasiha fa qulna suka ce wallahi la nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce an abadan laysa indahu daga wannan lokacin suka ce to daga yau ba mu sake tambayar manzo Allah abun da bai da ba mu sake cewa sai ya muna abun da bai da in yana da yi muna in bai da kuma mu hakura mun bar ma Allah ba ma ƙara tambayar sun manazala hatanil ayatani sai nan ayoyin sai suka sauko guda biyu din nan da a sallallahu alaihi wasallam bi aisha sai fara da aisha kun sai take kyan gaban goshi aisha ita ke kyan gaban goshi kuma ita ta ake ita ami ita diyan manya domin duk cikin su ba wanda babanta ta kai kamar babar aisha radiyallahu ta'ala anha sannan kuma ita yarinyar da ke tashi gaban manzo Allah ta wadi abin da ta kaso Kore kwata tawadi abin da suka zuci yan gaban goshi ce ta kuma in ana magana kishi duk ba su kai ta ba ba su kai ta kishi ba sai mazu Allah ya fara da Aisha ya ce ya Aisha ya ke Aisha inni uredu an a'arida alayka amran ina so in kawo ma in kawo eh, an a'arida alayki amran Aisha ina so in kawo miki wani al'amari in gitta miki wani akwai wata magana da ke so mu yi da ke wannan kuma tayawa na ina so in taya ki ne uhibbu Allah ta'ajile fihi hatta tastashiri abawaiki ina son karki gaugawa yanke hukunci duk abin da zan gaya miki ki hakuri ki bari sai ki je ki shawara da iyayenki wai don dai a nuna ma manzo Allah bai yana son Aisha wai kada ta yanke hukunci sai ta je ta nemi shawara iyayenta mina na kuma wannan ayoyin yake su ya karanta mata in Allah kuke so da manzo Allah to a zauna lahiya in kuma duniya kuke so to ku zo in sake ku ku koma guje iyayenku a baku duniya don Allah Aisha ta je ta ba Abubakar wannan shawara wace shawara Abubakar zai bata ai dole ya bata shawara ta zabi Allah da manzo Allah to shike na manzo Allah ce to shi yasa dalilin da yasa manzo Allah yake mata kenan kakki yanke hukunci don ya san yarinya ta yarinya ta tana iya kurciya ta dauke ta tace kai wallahi ni dai in ba a bani kai wallahi ne gidanmu ne kai na a sakanni don Allah in gidanmu ba mun gane su ba da yawa wayanda ke haka nan ba wani wata ma shake miji ta kai wallahi sakanni na wallahi ai ka sa inda ka dauko ni kuma ana sakinta kuma sai kaga kuma ta riga dawa kuma tana neman eh, lamba waya eh, miji tana tura mai text message eh, Allah ayi hakuri shedan na ake a shedan <laughs> da dama suna haka to shi kenan annabi yana tsammani yana ganin kamar yarinya ce tana iya ta yi wancan wauta irin wadda mata ke yi kala sai ta ce mm, wa ma huwa ya rasulullah mina na manzo Allah wace mina na kake son ka gaya mun fatala alaiha hatainil ayataini sai karanta mata wa'annan ayoyin guda biyu kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata alaiha karshi faƙala sai ta ce a fi ka ya rasulullahi asashiru abawayya aba manzon Allah yanzu akan zaɓin ka ko zaɓin duniya zan nemi shawara iyayena akan ka a ce sai na nemi iyaye na? bal akhtarullah wa rasulahu wa daral akhirah kai na zaɓi Allah na zaɓe ka na zaɓi gidan lahira mi kai da duniya kai ni zaɓa <laughs> amma fa a wata ruwaya da ta gaya ma manzo Allah wannan ta ce ta zabi Allah ta zabi manzo Allah sai ta ce manzo Allah amma fa ina ina da sharaɗi, me ya sharadin ki kakki gaya maki yushi na ga abun da nizawa kakki gaya musu kai nizaba, je su ma ke ba su irin wannan ka ba su wannan shawara amma kakki gaya musu ni abun nizaba, nizza to ka sa abu ka sa abu biyu ne eh kai ya gaya musu yi eh. kakki gaya musu ni ce to ke san ban iya hausa ba karka gaya musu aisha ta ce manzo Allah karka gaya musu cewa ni na zaɓi Allah na zaɓi manzo Allah abu biyu ne yasa ta yi wannan abu na farko dai akwai kishi tsakaninta da wa'ancan matan abu na biyu akwai dunguza wawa a rami don ita nan tana bukatar wasu daga cikinsu ta yi ila <laughs> da zaɓi duniya <laughs> sai a rabu da ita ah okay ko duk mata da take ma ba ta so a saki kishi ai wadi dai ta yi sai dai sai dai in bata ba an gane wannan shi yasa sai take ma manzo Allah so na zabe ka na zabi Allah na zabi ranar lahira amma kar ka ga ya ma matanka wa fa'ala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma fa'alat aisha manzo Allah ya bi matan nan duka kuma ma abinda ta faɗa su shine suka faɗa duk suka zabi Allah suka zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga sun ci sun sun sun cancanci aimi sun cancanci a jinjina musu suka zabi Allah suka zabi manzo Allah suka yi watsi da duniyar qala al imam ibn kathir imam ibn kasir yake cewa ba da an saka jumlatan min al-ahadith fi hadha al-ma'na bayan kawo hadisai masu yawa game da wannan hadisin da muka kawo yanzu na bukhari da muslim wa kana tatahu yawma idhin tis'u niswa a wannan lokacin manzo Allah yana da mata ne guda tara kamar yadda muka ga ya muku mata tara khamsun min quraish cikin taran nan guda biyar duka qurayshawa ne kabilan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hunna ga sunan Aisha ba qurayshiya ce hafsa bakureshiya ce ummu habiba bakureshiya ce sauda bakureshiya ce ummu salama bakureshiya ce su nawa kenan su biyar to sauran wayancan guda hudu su kuma wasu kabilu ne daban wai dauro ba ba ga su kamar haka wa arba'un min ghair quraish guda hudu su kuma ba kureshawa ne ba wa hunna sune safiya bintu huyayyin an-nabariyya kabilan nabar ɗaya kenan wa maimuna bintul harith al da maimuna ita ma ba balaraba ta ba bintul harith al-hilaliya ba ba quraisha ta ba sai zainab bintu jahashin ita ma ba ba quraisha ta ba al-asdiya ce kabila asadu ce akwai juwairiya ita ma ba ba quraisha ce ba ita kuma bintul harith ita kuma al mustalaqiya ce kabila mustalaq ce an gane radiyallahu anhum Allah ya dade su so su guda tara kenan sune manzo Allah ya ba wannan zabi kuma su ne manzo Allah ya kwanta ya bar su duniyan nan bai sake su ba bai karo musu kishiya ba tun da gare su tun daga wannan ranar da wannan ayoyin suka sauko Allah ke mai manzo Allah to baka da damar ka auro su yanzu ga sun ishe ka daga yau kuma kakka kuskura ka saki wata don ka auro wata kakka saki wata don ka auro ba dai sun zabe ka sun zabe Allah ba wallahi rike su da kyau in ji wanji Allah shi ma Allah ya kama musu kako ga sun ci nasara ko kullum idan ka bi abin da Allah ke so shi ko Allah sai ya kama maka sai Allah ya taimake ka to sun bi zabi Allah sun zabi manzo Allah sai Allah da kansa ya kama musu yace to daga yau manzo Allah karka sake karka aure kowa su ne kadai daga yanzu a tsaya nan na biyu karka kuskura ka ce wai a ai zan saki wata daga cikin su don in karo ta karka saki kowa kakka saki kowa kakka karo wata magana kishiyoyi an kare yanzu tsoraka sai dai kuku ya kuri wa junanku amma wata ba ta sake shigowa kuma gidan wannan abinda mazo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake masa kenan zamu karanci ayar anan gaba wa qala al-imam al-alusi falamma khayyarahunna lokacin da mazo Allah ya ba wa'annan matan guda tara zabi واخترنا الله ورسوله suka zabi Allah da manzonsa wa daral akhirah suka zabi gidan lahira kenan madahahunna Allah ta'ala sai Allah yayyabe su iz qala subhanahu domin Allah ce la yahillu lakan nisa'u min ba'adu, wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna faqassarahu Allah Allah ya takaitar da shi na ka wa'annan matan wa hunna tis'ul lati ikhtarna Allah wa rasulahu wad daral akhirah sune da wa'annan guda tara din nan da Allah da suka zabi Allah suka zabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am wannan shine bayani wa'annan ayoyi sai gaba ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي من يأتي من كنا يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا فعلت يا نساء النبي يا كوماتا النبي kun abun da ya kamata jinjina muku to amma ga wani wazi har yanzu muna yi muku man min kunna bi fahisha duk wadda ta kusura daga cikinku ta zo da wata alfasha mu bayyana bayyananna ta je ta yi abin da ba daidai ba ta zo da alfasha yi ba a al'azabu, za a ninka mata azaba biyu fai faini so biyu idan matarka yanzu ta yi wani abun da ba daidai ba na alfasha Allah zai mata azaba goma to idan matar manzo Allah na sai ai mata azaba ishirin ninkawa akai domin ai gurgudun darajar gurgudun darajar su ne ko a nan duniya don Allah ko mu wa junanmu ai kaga laihi wani ba ka shi da nauni abinda wani zai yi ba ɗauke shi komi ba wani in yi shi wallahi za a ɗauke shi wani abu surka matan manzon Allah dole ku zama masu kamun kai dole ku zama masu kirki dole ku zama masu mutumci in ba haka ba in ji Allah yake yi musu wa'azi wallahi sai na ninka muku azaba abinda zan wa wasu wa'anda ba ku ba wannan kuma shi ya kamata ko kana da girma a yi ma wa'azi an gane wannan matsayin matsayinka na gwamna kana da komishinoni kana da special advisors kana da manya-manyan pamset pamset kana da sakatururi ka tara su ka yi musu wa'azi ka tara su ka gaya musu wallahi duk wanda ya ba daidai ba sai na hukunta shi duk wanda bai shi duk wanda ya kaza kai kace su ka gaya musu saboda su manya ne yanzu ba daidai suke kamar can da kamin ka ba su mukamin ba yanzu manya ne so dole ka yi musu gargadi na kwarai to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ke wa matansa gargadi don manya ne manya ne wa kana zalika lillahi yasir kuma kar ku dauka cewa abun nan mai wahala ne wai in kama matar manzo Allah yi mata azaba wallahi mai sauki na gari ni in yiwa in ji Allah abu ne mai sauƙi yi muku azaba kuma in ninka muku ita kaga dole su yi mi su shiga taitayinsu su shiga taitayinsu sai Allah yake a gaba wa man min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'amal salihan wa ta'amal salihan utiha ajraha marratayn وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنط منكن لله ورسوله duk wanda ya kuskura daga cikinku a wa man min kunna lillahi wa rasuli a ambace laifin su ji an ce ga abin da za a musu yin su yi laifi ko to sai ka da kuma wannan bangare kuma the other side bangaren aiki alkhairi ko aka ce to duk wanda kuma yawa Allah biyayya yawa manzo Allah biyayya wa amal salihan tayi aikin kwarai Noti ajara ha marrataini ita ma za zamu bata lada ninki biyu idan ni matsayina na ordinary abubakar riba ni aiki aka bani goma in matar manzo Allah ta tayi sai an bata 20 na alkhairi in kai sallah raka'a biyu aka baka lada hamsin matar manzo Allah sai an bata lada ɗari in ta yi wa na rakoyin guda biyu ai ko babba da babba ne ina ba ta an gane wannan eh in ji karami yaro yake ashe ko baba na da baba <laughs> shi ne ake magana so mata manzo Allah kenan in kun kai aiki alkhairi ga abin da za a muku za a ninninka muku saboda ku manya ne ku kuna da daraja a gaban Allah wannan kuma Allah ne yake faɗin darajar su amma ɗebabbe albarka ɗan shi'a yau ya fito ya zagi matan manzon Allah ya ce musu ‘yan wuta ne ya ce musu arna ne ya ce musu karnai ne sai ka yi ɗanmanin waishin ɗan shi'a ko ya san darjan manzon Allah anya bai sani ba domin in ya sani na tabbatar da ba yadda za a yi ka zagi matar mutum kuma ka ce ba ka zage shi ba bai yiwa na tabbatar yanzu ga malam eh, aminu eh, jafar aminu jafar aminu yana cikin limama wannan masallacin ko kuma ce shi yan limami wannan masallacin na tabbatar na tabbatar yau in ka zo kace masa matarsa subhanallah <laughs> ga wadda take wallahi ka zage shi ka zage shi kuma na tabbatar da cewa ba yadda za a yi ka zagi matan limaminka ka ce ba ta ƙureta ba shi limai ce ka girmama shi kwana yiwa bai yiwa to oke matar manzo Allah ba ta ƙure ba amma matar zazzaki ta ƙureta matar manzo Allah ƙyar wuta ce matar zazzaki sai yi data ya aljanna tilka izan kismatun diza ya nuna makiyan manzo Allah kuke Allah shi kare mu to wannan daraja ta matan manzo Allah Allah ne ya fara suna da daraja a hankalke suna da daraja a nasance suna da daraja a ce suna da daraja wanda yake ba su da daraja shine ba da darajar Allah ce za mu bata ajara ha marratain wa atadna laha rizqan karima ba ma mun ninka mata kai mun tanada mata wani arziki babba wanda Allah da ya san abin da za a bata saboda kawai ta ta zama mi tawa Allah da'a tawa manzo Allah da'a aka sake cewa ya nisa annabi lastunaka ahadin min an-nisa'i nittaqaytun hmm. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء النبي يا كوماتا النبي كجيرين كلام دا ake musu a jingina su ma a ce musu matan annabi karramawa ne Allah yi musu bai ce ya Aisha ba ya Hafsa ya koyin nan mata bai ce haka ba yake ya matan annabi wannan girmamawa ne da ka adi mina nisa ku ba dai kuke da mata duniya ba ba wata mace duniyar da ta kai ku daraja ba dai kuke ba da sauran mata saboda mi saboda kun samu albarka auren annabi gare ku to in taqaitunna in dai ku masu jin tsoron Allah kuke to fala takhbana bil qawli kada ku zo ku rinka sassauta magana irin maganan nan ta jan ra'ayi ga wani wanda ba annabi ba ga wani namiji ko wane ne fa yatma allazi fi qalbihi maradun in kuka zo kuna irin wannan maganar ta sassauce to shikenan kuma wanda ke da ciwo a cikin zuciyarsa ta shawa wanda ke da ciwo ta fasikanci sai damanin cewa kuma ana iya yi da ku saboda kar ku kuskura ku irin wannan maganar don akwai magana ta mace wadda za ta yi maka kai da kanka in ka ji wannan maganar to ta ya kana ta kai in kai dolo dolo ne kuma shi ke na sai ka fada rami don akwai yadda ke maka don su kada ka rami in baka haɗe kuɗe ba kuɗe ya haɗe ka to da ka san irin duk mata da ta yi ma magana ka auna ka ji a irin wacce magana ta ta yi maka akwai magana da take ma don jan ra'ayinka zuwa gare ta wata ta yi ma haka din da gaskiya ne son ta kai dai lalle ko dai ka yi zina da ita ko kuma tana bukatar ka aure ta to akwai wanda kuma tana yi ma haka ne domin kawai ta kayan ma da mutuncinka ina fatan ka gane wannan sai in ka kuskura ka biye mata zaka fada cikin rami to shine Allah ke cewa su matan manzo Allah kar ku kuskura ku yi wayannan magana a ya zama magana da za ku yi magana ce ma'arufan wa qulna qawlan marufan ku faɗi magana mai kyau wadda babu wani babu wata shakka a cikinta babu wata gurbata a cikinta babu wata raib a cikinta mm. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آه. mata ku ji tsoron Allah wallahi wata a wajen ciniki in ka ji irin maganganun da take da mai sai da ɗan kunni irin laushin harshen da take wa mai sai da dan kunni wallahi ba ta wa mijinta wannan ba ta wa mijinta wannan wai don a rige mata nawa naira ashirin kila haba dan uwa kai ko don mi haba haba dan uwa <laughs> ba ta wa mijinta wannan wata kuma in tana kyan sana'a kwastoma masu zuwa saya irin maganganun da suke masa musu ba ta wa mijinta wata ba ma saya ta kai ba rawa take ba da ka ba ta dama ta fito ta da wanda ta sani bisa hanya akara makalla assalamu alaikum in ka ji laushin mu harshen da take mai kai a gida ba ta yi ma wannan wallahi wuta ce ina tabbata ma akwai su da yawa magana da suke wa makoci ba su wa miji magana mai taushi mai daɗi da suke wa makotansu ba sa wa wa mazajinsu wannan magana to shi na matan manzo Allah da kaje abin da aka gaya musu sai ka sake ce musu waƙar na fi buyutikunna ku zauna a gidajen ku. wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatil ula kar ku rinka fitowa irin fita jahilan farko damce ga hili yan kauri ga hili wani abu ga hili haka wata ma in za ta fitowa nonon ta waya riga ya fadi ya zama kamar an yi barin talgi amma haka za ta tattala shi ta tattara shi ta sa cikin dan eh, abun ka sai ta hito kawai tana gwada kirji wallahi akwai su yadda haka irin hitar jahilai ke na irin fitar jahilai kawai haka za ka tattara abunta wata nata sai ka yi tsammanin aljihun wando ne amma haka za ta tattara shi haka za ta tattara shi ta tsuke ta tsuke jiki ta fito tana guda ma wasu haka wa karna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kada ku rinka fitowa kuna irin fitar jahilan farko wa qimna salata ku tsayar da sallah wa atina zakata ku bayar da zakka kaga na wa'i musu wa'azi su yi sallah su yi zakka haka haka mace kamata kina da dukiya yi zakka ki sallah wa ta'ina Allah wa rasula kuwa Allah biyayya kuwa manzo Allah biyayya inna ma yuridu Allah manuwar Allah gare ku abinda Allah yake so gare ku li yuzhiba ankum rijsa ya kawo muku da dukkan wata kazamta shi yasa ake muku wa'azi don ku zama mutane kirki duk mutumin da ke aiki da wa'azi duk kazamta an kusan mai da shi saboda ku yi aiki da wa'azin da Allah ke yi muku wannan zai kawo muku da dukkan wata kazamta ahalal baiti ya ku ahalul baiti na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yutahhirakum tadhira ya tsalkake ku tsalkakewa wai yan shi'a saboda makiyan manzo Allah ne wai suka ce matan manzo Allah ba sa cikin ahlul baiti ka diba mata manzo Allah ake magana akan su kuma kace ah, Allah ke musu ahlal baiti ko ahalul baiti an gidan manzo Allah kace ah, ai matan manzo Allah ba su cikin a a'a Fadima ne ahalul baiti da ita da ƴaƴanta da wane ne wane kuma ko ƴaƴanta ma sai wanda suka so wanda duk ba sa so zai ce ba ciki don suna makiyan Allah nan matan manzo Allah ake magana ba magana Fadima wannan guri duk ana magana matan manzo Allah ne Allah ce musu ahalal baiti Allah na so ya tafiyar li yuzhiba ankum rijisa ahalal baiti don ya tafiyar da kazamta akan ku kuma ta manzo Allah ahalal baiti ya ku yan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ahlul baiti rasulullahi wa yutahhirakum tatheera ya tsalkake ku tsalkakewa Allah ya musu haka ko bai musu haka ba ya tafi da duka zamta ko bai tafi da ita ba ya tsarkake su ko bai su ba ya su saboda ka tsarkakakku ne duk mai son sa musu dauda shine mai daudar na'am واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن ku tuna da abin da ake karanta muku a gidajenku gidanku ne fa wahayi ke saukowa gidanku ne fa annabi ke karantar da sabbai alkur'ani gidanku ne fa manzo Allah ke karantar da sunna duk wannan karance karancen da ake gidanku sannan kuma a same ku kuna wasu ayyuka marasa kyau bai kamata ba bai kamata ba a ce ka gama kasa da wa'azi amma matanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ne mai wa'azi matanka sun kusu kuma tambadadu lalatattu kun ji kunya wallahi duk matar da Allah ya yi mata arziki ta auri malami ta auri alaramma wallahi ta yi takatsantsan domin in ba haka ba za ta zubar da mutumcin ta ta zubar da mutumcin mijin nata wa kurna ma yutula fi buyutikunna min ayatillah wal hikma ana karanta muku alqur'ani ana karanta muku hikma sunna annabi na karanta muku sunnarsa inna allaha kana latifan khabira Allah ya kasance mai tausasawa ne Allah ya kasance masani ne akan dukkan komai saboda ka ku zama masu da'a ku zama masu biyayya kar ku saba ma iyayenku to kar ku saba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ku tuna da wannan manqab wannan matsayi da Allah mai girma da daukaka yayin muku babban matsayi ne da wasu ba su same shi ba ku yi tsaya akan haka wannan shi ne wa'azin da Allah mai girma da daukaka yake wa wayannan matan so ba za mu shiga aya ta gaba ba kasancewar wani sabon takwin ne za mu shiga kuma ga shi mun samu kusan minti hamsin da uku ya kamata mu tsaya nan insha Allah sai dai idan akwai tambaya ana ya zuwa karanta mana ko da tambaya ɗaya ne muna roƙo Allah subhanahu wataala auna makaranta daidai Allah shi ba da lada idan kuskure ya faru muna roƙon ka ya Allah ka nuna muna wannan kuskuren ka ba mu ikon gyarawa kuma Allah su Allah ka yahi muna wannan kuskuren subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik to ai Ah, alaran mamala amini ya tambaya cewa ah, yaro shekara nawa ya kamata ya zama mai azumi ko yarinya shekara nawa ya kamata ta zama mai azumi ah, lokacin da duk yaro ke iya aka san yana iya daukar azumi ya kai shi lafiya lau ya kamata ya azumi amma yaushe zai zama dole sadda ya balaga amma wancan sadda yana iya ɗauka kuma ya kai lahiya lau to iri ne ana koya masa ni kawai bai zama dole ba ya dai kamata a koya masa sabon manzo Allah suna koya ma yayansu azumi zamanin manzo Allah na koya ma yaya azumi dan shekara goma dan shekara goma sha biyu irin sha uku sha hudu duka bai balaga ba ana koya masa amma mace in tana cikin nema wata wallahi tun shekara goma sha uku taka balaga wata ma shekara goma sha biyu ta balaga alamomin balaga sun danganta daga namiji zuwa mace a kusan suna tare da juna mace in ta da nono ta balaga shi ma namiji nononsa zai canza bisa ga yadda yake na kurciya da ya kai ga wannan lokaci ya ga nononsa ya canza bisa ga yadda yake ya kololo to ya balaga lokacin da mutu ya kwanta ya yi bacci ya fitar da maniyi ko a falke mani ya fito masa ya balaga idan mutum ko mace ta fitar da gashin hamutta ko gashin mara ya balaga ta balaga idan mace ta yi haila ta balaga ina fata an gane wannan so wayannan ababin duka duk matar da aka same ta da su ko namijin da aka same shi da su to ya zama wajibi yayi azumi dole ne yayi azumi saboda azumi ya haushi a wannan lokacin na'am shikenan yawa wanda eh, ruwa suka shiga makunni azumin sananan ba a cin abinci ta kunni ba a shan ruwa ta kunni daga ko sun wuce ciki azumin kananan hmm. haka mutumin da ya shaki hayaki azumin sananan inda ba ta ba ya sha ba <laughs> amma dai dukkan tafiya hayaki ya shigan maka azumin kananan ko mutumin da ya noce cikin ruwa in ya ba shan su yi ga baki ba azumin sananan ina fata an gane wannan eh akwai abubuwa da dama wanda malamai ke cewa suna bata azumi kuma ba su da nasi hadda allura ana wa mutum allura azumin sananan lafiya lau har ƙarin ruwa ana wa mutum azumin sananan lafiya lau sai dai in ya zama ƙarin ruwan matsayin abinci ne to shine ke bata azumi shine ba a yi Allah ka samu gani amma akwai allurar da ake ta jijiya ana yi ma ita bata bata ma azumi na'am buroshi bai bata azumi yawa buroshi bai bata azumi ah, siyo aswake na ice danye ko busashe bai bata azumi duka ba sa batawa an kai ga wani na cewa ko kurkuran baki ma na bata azumi wani ma haje yake ko in kana haɗe miyo da yawa kana bata azuminka duka wannan mu faɗi dai ne wayannan duk ba sa bata azumi hmm. tiyara tiyara na shiga makoshi waje hadawa ko eh, gahi ne na gahi ne ka shiga ko ah, bai bata azumi bai bata ah yanzu in ka dauko saburu ka sa ma hancin ka ai zaka ji shi ya shiga bai bata ma azumi wannan iska na kawai ba abinci na ba hmm. to za mu tsaya insha Allah wasu bihanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik